wai shin gabas muke kalla mu yi sallah ko kuma arewa maso gabas wannan tambaya ne mai sauƙi amma mutane da yawa ba su san amsanta ba a gaskiya ba gabas kai tsaye muke kalla mu yi sallah ba arewa maso gabas muke kalla mu yi sallah menene yasa aka ce haka abin da yasa aka ce haka shine daga nan Najeriya makka ba a setin gabas take da mu ba wato ka'aba ba a setin gabas take ba Ka'aba tana arewa maso gabas ne idan kana Najeriya. Amma abin da yake ba mutane mamaki shine kawai mu in mun tashi tun muna yara kawai cewa ake ai Ka'aba yana gabas. Ana mantawa da cewa akwai ainihin inda ake kira gabas sannan akwai arewa maso gabas. Idan nan ne gabas wannan to mu haka muke kalla mu yi sallah wannan ai kaga ba gabas muke kalla ba ko ko ni inna yanzu da nake maganan nan na daɗe ina ɗauka cewa kawai gabas shine inda masallatanmu suke kalla ashe wai gabas daban inda masallatanmu suke kalla arewa maso gabas ne wannan karatun yana da matukar muhimmanci musamman in kana karantar science saboda akwai karatu da dama da muka yi na tafiyar rana E, yadda za a yi ka gane ina rana yake tafiya yanzu haka rana yana tashi ne daga gabas kai tsaye ya faɗi a yamma straight gabas zuwa yamma kai tsaye baya kwana amma idan ka ɗauka cewa inda masallatanmu suke kalla shine gabas to za ka ɗauka cewa yanzu rana yana tafiya ne kudu maso gabas bayan kuma yanzu haka rana gabas zuwa yamma yake bi direct tun daga 23 ga watan Septemba rana ta shiga hanyar gaba zuwa yamma ba kwana-kwana straight inda rana yanzu haka in ka fito da safe Mm, ba wani wahala in kana Najeriya kenan ko in ka fito da safe ko ba Najeriya ba in kana arewacin duniya in ka fito da safe kawai ka kalli inda rana za ta fito kawai ka kalli inda rana za ta fito inda rana take ɗaguwa shine asalin gabas za ka ga kuma inda kuke sallah haka ne rana kuma tana fito ta nan ha <laughs> to kaga za ta je kuma ta faɗi ta yamma straight inda take faduwa shine yamma yawwa to ina da dalili na na kawo wannan karatu dalilin shine wallahi so da dama ni kaina ina ɗauka cewa rana in tana fitowa ta nan ba ta gabas take fitowa ba sai in tana fitowa ta nan ne ashe kuma ainihi tun ina yaro ne ban fahimci ma ina ne gabas ba uhm, ban sani ba kuma saboda kawai ina ɗauka ai masallatanmu gabas suke kallo to yanzu rana yana fitowa ta nan rana zai yi wata uku yana fitowa ta gabas opportunity ne a gare ka ka gane ina ne gabas kawai ka kalli rana daga yanzu har wajajen december 20th december 20th ana shiga 21st december rana za ta ce bye bye za ta canja hanya amma daga yanzu yanzu muna october ne eh october ko har december 20th rana tana bin layin gabas zuwa yamma straight ba ta kwana kawai ka bi layin rana jan gabas yamma straight ba kuna to ashe dai mu arewa maso gabas muke kalla mu yi sallah yana da muhimmanci in ka san wannan saboda zai taimaka maka a karatuttuka na science wajen gane ina ne ma mai rana take fitowa a lokaci kaza a cikin shekara saboda a shekara rana tana canja hanyoyinta har sau uku ko wannan wani karatu ne ba sai mun shige shi ba zan tsaya anan. Anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo Tambayan shine ta yaya taurari suke tafiya? Ta yaya taurari suke tafiya? In ka sani kana iya sa a comment section idan baka sani ba kana iya dubawa la'alla za a samu wanda ya sani da ya saka. To wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria. Bisalam.